daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarmu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan mu koyi harshen farisanci sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance jikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis tara ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da 18 ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu kafin samun nasarar jin juhalin musulunci a iran jama'a suka mamaye da dama daga cikin muhimman wurare na gwamnatin sarki sha manyan biranen kasar yadda kuma jami'an tsaro suka yi ta aje makamansu suna shiga cikin masu bori wani lamari ya kare lagon gwamnatin sarki sha wanda a lokacin ya tsere zuwa kasashen ketare yadda kuma masu jin jihali suke ci gaba da shirin kafa gwamnati ta al'umma wadda za ta mai gurbin gwamnatin sarki sha ta kama karya masu warai ko kusan cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da ake cikin shekaru na takwas a yakin da aka haddasa tsakanin iran da iraki sojan ƙasar iran sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna wal fajr 8 a yankunan kudancin ƙasar iran da dakarun iraki suka mame a rana ta farko da fara wannan hari sojojin ƙasar iran sun kwace garin fau a bakin ruwa sun kuma halaka dubban sojojin saddam hussein har ila yau sun ragargaza tankokin yaƙi da motocin ɗaukar sojoji akalla 600 banda hukuma sargargar jiragen yaki 45 da kuma kama fursunoni da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta 1992 bayan nasarar jam'iyyar masu kishin addini ta islamic salvation front ta samu a zaben majalisar dokoki da ake algeria sojan kasar sun kwace iko kuma sun bada sanarwar rusa sakamakon zaben da kuma haramta wannan jam'iyya wani matakin da soji suka dauka dai ya zama musamman zubar da jini a kasar algeria wanda kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi an da gudanar da zaben majalisar dokokin ne a cikin watan disamban shekara ta 1991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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lare haban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan an fara da shan labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran ya ce kasancewar kasashen waje a yankin gabas ta tsakiya shine ke haifar da rashin tsaro a yankin jakadan kasar siriya a birnin moscow ya ce takunkumi na kawo cikas ga ayyukan agaji da ceto a kasarsa kwanaki hudu bayan girgizan kasar siriya ayirin motocin agaji na farko sun shiga arewacin kasar ta siriya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran ya ce kasancewar kasashen waje a yankin gabas ta tsakiya ne ke haifar da rashin tsaro a yankin babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran admiral ali shamhani ya bayyana cewa tsaro da zaman lafiyar kasar afghanistan abu ne mai mahimmanci ga kasar iran inda a jawabinsa a zaman taron sakatarorin kwamitin sulhu na kasashen da suke makwabtaka da kasar ta afghanistan kan yaƙi da ta'addanci a birnin birnin moscow ya bayyana cewa kasancewar kasashen waje musamman amurka a yankin shine dalilin rashin tsaro da kwanciyar hankali a yankin kuma ya kafa misali da kasar afghanistan kan haka a cikin bayanin nasa shamkhani ya kara da cewa ci gaba da kokarin da kasashen da suke makwabtaka da kasar afghanistan suke yi ta hanyar taron sakatarorin kwamitin sulhu na kasashen karo na biyar a birnin moscow fadar mulkin kasar rasha domin tattauna hanyoyin inganta tsaro da zaman lafiya a kasar afghanistan kokari ne na neman samar da sabbin hanyoyi ga kasar ta afghanistan jakadan kasar siriya a birnin moscow ya bayyana cewa takunkumi na kawo cikas ga ayyukan agaji da ceto a kasarsa jakadan kasar siriya a birnin moscow na kasar rasha bashir aljafari ya bayyana cewa takunkumin da kasar amurka da kasashen yammacin turai suka kakaba kan kasar siriya suna kawo cikas ga ayyukan agaji da kuma ceto ga dubban mutane da suke cikin mawuyacin hali a siriya a wata sanarwa ta musamman da tashar talabijin ta al'alam ta watsa ta bayyana cewa bashar al ya ce waɗanda suke kiran kansu masu kare haƙoƙin ɗan adam a gaskiya su ne waɗanda ba su da ɗan adamtaka ya ƙara da cewa abu mai mahimmanci shine a halin yanzu rashin ɗan adamtakan ƙasashen amurka da na yammacin ƙasashen turai ya bayyana a ƙasar siriya a lokacin wannan rikicin girgizan ƙasa inda ga misali aka samu mafi yawan kayayyakin jin kai suna tafiya ƙasar turkiya domin tallafawa jama'a a kudancin kasar amma an hana mika su ga jama'a da suke arewacin kasar ta siriya sakamakon haka har a wajen gabatar da tallafin jin dan adam ana nuna bambanci da rashin tarbiyya kwanaki hudu bayan girgizan kasa ayyarin motocin agaji na farko sun shiga arewacin kasar siriya rahotanni sun bayyana cewa ayyarin taimakon farko na majalisar ɗinkin duniya ya shiga arewacin edlif na kasar siriya wanda ya kunshi manyan motoci shida dauke da da kayayyakin abinci da kayayyakin tsabtace muhalli ta kan iyakar babu alhawa da turkiya a ranar alhamis jami'in yada labarai a mashigar babu alhawa mazin alush ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewa bayan kwanaki hudu da faruwan girgizan kasa a kasar siriya da turkiya sai a ranar alhamis ayarin motocin agaji na farko daga majalisar ɗinkin duniya suka shiga cikin kasar ta siriya domin kai tallafi ga mutanen da girgizan kasar ta ritsa da su inda ake tsammanin aikewa da kayayyakin jin kai tun bayan bullar masifar girgizan kasar bayan ziyarar da ya kai kasashen mali da murtaniya a halin yanzu haka ministan harkokin wajen kasar rasha ya isa birnin hartum fadar mulkin kasar sudan a yunkurin faɗaɗa alakar kasarsa da kasashen nahiyar afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya isa birnin hartum fadar mulkin kasar sudan a yammacin ranar laraba a wata ziyarar aiki na kwanaki biyu a wani rangadin da ya fara daga kasar mali da kuma murtaniya rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar ta rasha sarge lavrov zai tattauna da takwaransa na kasar sudan kuma tattaunawar za ta mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da nufin inganta alaka da karfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen nasu kamar yadda lebrov zai gana da shugaban majalisar gudanar da gwamnatin rikon kwaryar ƙasar janar abdul fatah al burhan a ranar alhamis a cewar kamfanin dillancin labaran rasha Spoknik. algeria ta kira jakadanta da ke birnin Faris domin nuna rashin amincewa da fasakabrin 'yar adawa daga algeria shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya yanke shawarar kiran jakadan kasarsa da ke kasar faransa domin tattaunawa a ranar larabar da ta gabata domin nuna adawa da abin da ya dauka matsayin keta haƙƙin algeria bayan da jami'an diflomasiyyar faransa suka yi safarar wata 'yar kasar ta algeria da ake nema ruwa a jallo a bangaren shari'a a cikin kasar ta algeria zuwa kasar faransa kafofin yada labaran kasar algeria da na faransa sun bayyana bayyana cewa yar gwagwarmaya kuma yar adawa sannan yar jarida amira borawi wacce take karkashin sanya idon ma'aikatar shari'ar kasar algeria ta isa kasar faransa ta hanyar tunusiya bayan shiganta kasar ta tunusiya ba bisa ka'ida ba sanarwar ta bayyana cewa matakin ya biyo bayan shigar jami'an diflomasiyar faransa da jami'an tsaron faransa da kuma jami'an karamin ofishin jakadancin faransa wajen fitar da 'yar kasar ta algeria Najeriya Amira Borawi ba bisa ka'ida ba yayin da ya kamata ta kasance a Algeria bisa umarnin shari'a. Ƙarshen labarun duniyan kenan. To a gaida Sunusi Inuwa Wunti dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu saka sadawa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da kashi na biyu na batun ranar da za a daina karban tsohon kudin najeriya a hirar da muka somo da shugaban kungiyar NRC ta 'yan kwadagon najeriya comrade ayuba waba kan wa'adin da babban bankin kasar na cbn ya bayar 31 ga watan da da muke ciki duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar kamar yadda shugaban kungiyar nrc don kwadagon najeriya conrad ayuba wabari ke cewa wajibi ne babban bankin ya sake nazari kan matakan domin kauce wa mawuyacin halin da mazauna kakara za su shiga da kuma asarar da za su tafka tattauna wannan batun mu ki gayyato comrade ayuba waba don jin yadda wannan gikaka zai kare tsakaninsa da babban bankin tarayyar najeriya ai duk inda yanzu sun je yan jarida suka zagaya za su ji albarkacin mutane malamai ne kai abin ma yanzu sun mai da shi su kansu yan siyasa sun mai da shi siyasa wanda kuma bai kamata ya zama haka ba abu ne tsarin tattalin yake da harkar siyasa so muna ganin ma harkar siyasa ya shiga ciki shi yasa abin ya ya dakule ba wanda yake so ya gyara domin abu ne wanda in mutane har suka yi kuka akan ga abin da zai faru ai ya kamata a ci yan siyasa su tsaya su duba amma gado a wanda zai ci a ci gaba da haka wanda zai ci a dama wannan ne target din kaga abin ya zama siyasa kenan abin da ba a so ya zama siyasa tattalin arziki daban yake harkar yan siyasa su yi siyasan su su bar tattalin arzikin mai ci gaba kan tattalin arziki ya sake durkushewa ai yau an gama siyasa gobe ana sake siyasa gobe an gama zaben wani zuga za su dawo su gyara tattalin arzikin saboda haka yana ganin ba a yi nazari ba ne mai kyau ba a yi hangen nesa ba kuma wannan mutumin da aka bar shi yana abin da yake so ina ganin duk tsarin sa na tattalin arziki ban ga tsari da ya ba a shekarun da ya yi na gwamnan bankin najeriya ban ga tattalin tsari ɗaya da ya ba ka duba tsarin canjin kuɗi canjin kuɗi yanzu muna da kashi kashi uku tiya uku akwai tiya wanda in kana da harka da su a banki za a baka akan eh, naira ɗari hudu da wani abu in ka je kuma cici ka sai akan ɗari bakwai ko kuma ɗari takwas to idan da aka taɓa yin wannan tsari a duniya in ka duba kuɗin kullum kowane gwata kuɗin sa faɗuwa yake yanzu ka duba ko kwatancin kuɗin mu na Najeriya naira da kuma saifa saifa ta yi tashin gwamnan zabuwa kusan sau bakwai amma mu gashi inda muke kuma a ce wai ana afirka mu tattalin arzikin mu ya fi bunƙasa amma ka duba yanayin yan najeriya domin halin da aka shiga ciki domin tattalin arziki yadda aka yi manajin ɗinsa bai kyau ba shine abin da muke faɗa cewa to a sake jefa mu wani halin kaka da kayi. to kwamra da yanzu kasan an kara ya kai dubu ɗari abin da mutum zai ɗiba kullum a cikin account ɗinsa sannan kuma kasan yanzu an ce so ake ne a ringa yin transfer na kuɗi ba bi kuɗi a hannu ba saboda akwai yan fashe da makami akwai yan kidnapping suna tara mutane za ka wannan kamar ci gaba ne a najeriya gaba ɗaya. ai in ka duba mu a najeriya da kuma yanayin tattalin arzikin mu da na gaya maka cewa kashi saba'in abu ne wanda muke rural economy ba kamar wayan kasashe ba da suka bunƙasa To ka enforce wannan policy din ya kece hakkin wayansu 'yan najeriya domin ba dole ba ne mutum ya je ya sa kudin a banki ko kuma dole ne wai ya je ya yi harka ta hanyar intanet mutanen mu yawanci wanda ba su da ilimi ba su je makaranta ba wani waya ma sai an koya masa yadda zai karbi waya saboda haka dole sai ka yi la'akari da irin wannan abin kuma kamar da na baka misali ka duba jihohi wanda suka bunkasa kamar su iko in ka duba wasu jihohin mu na arewa ba daidai bane muke abin ba ne saboda haka ba yanda za a yi a ce ka yi policy bai daya a lokaci daya kuma ka ce dole sai an yi shi a hankali ake yi ana iya farawa da misali mu ce a capital na kowane jiha muna da jihohi talatin da shida ana iya farawa da wayannan capital din sannan kuma a duba zaman manya-manyan birane inda akwai ah, wayannan services din kafin nan har ya kai kauye su a hankali ake yi domin aka yi haka a hankali to ba za a samu mutane su tagayyara ba kuma mutane ah, ba za su ah, ji zafin wannan police din ba haka ya kamata yi ya kamata ne a yi hangen nesa a yi tunani mai kyau a cikin kasida da na rubuta mun ba da wannan shawarar akan me muke ganin ya kamata kuma an ka duba irin wannan policy da ba kafin ma fitar da shi ya kamata ce a yi an yi shawara da mutane an yi shawara da kungiyoyi an yi shawara da malamai an yi shawara da da da kungiyar kwayo dubu duka su kungiyoyi na zaman kansu a ce an yi shawara da su su ba da albarkacin bakin su akan menene za a yi ya gyara wannan abin kuma a ga menene zai faru zai faru haka haka ya zama cewa har malaman na addini amma yanzu ne wai ba suke zuwa ce za su je wurin malamai kuma duk inda suka zagaya an gaya musu cewa to mutanen ba ga halin da suke ci dan na duba duk da suka zagaya sun je wurin ah, mai girma sarkin musulmi sun zagaya wurin ah, sarakuna da yawa duk da suka je sai a ce musu ba ga illan da muka gani a cikin wannan policy ah, ko riga kun gama yanzu ne kuke so mu zo mu ce mun amince da shi ai duk da fari ya kamata a nemi shawarar mutane to ka ji illar da aka samu a ciki shi yasa na ce baka ba ai hange nesa ba sai la'akari da wahalar da mutane za su shiga ciki da kuma tsarin da ya kamata a yi a yi hankali kafin a kai wannan lokacin. to kwamarar kati kan rubuta shugaban kasa wasiƙa sannan ku rubuta a gwamnan bankin tarayya wasiƙa su maku amsa kuwa. lallai mun rubuta kuma duk wannan bayanin da na yi maka yana cikin wasiƙa da muka rubuta amma har yanzu shi kake ke ci kamar comrade yanzu ku ne kuke rike da shugabancin yan kwadago kuma su ne talakawa a nigeria yanzu ka shugaban kasa ya ja daga wannan banki ya ja daga yanzu a ƙarshe me za ku yi za ku yajin aiki ne kuma a za ku je kotun mun riga mun gaya mu kowa mun yi mitin na kasa ga baki ɗaya watan abin da muke kira national administrative council to muka ce ba gaskiya an hali yayi wannan wa'adi da muka bayar na cewa a yi sassauci a duba wannan abin idan har najeriya suka shiga tarzoma to mu ma za mu biga bayan su mu ba da goyon baya domin menene gaskiya a wannan policy da aka ɗauko muna ganin cewa mutane da yawa ne za su rasa arziki kuma zai kara sa mutane da yawa su shiga talauci. ta masu an ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na karshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu shugaban kungiyar nlc ta nigeria kuma da ayuba waba da ni awal da nigeria shirya nake cewa sai wani jikan wakari ya zub da tsamiyar kura Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da bisa ga al'ada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 kuma muna tunanin hakan daman shine ya kamata a yi a ce tsofaffin kuɗi suna yawo sabbi suna yawo kenan hakanan hakanan in har sabbin suka wadata kenan sai a daina amfani da tsaffin kuɗin na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabin musulun kira rabin ira suna na isa abubakar tsoho mai barka wanda an ka sani tsoho mai barka a ulumman mai yau zan yi tsokaci na bisa ga canjin gada an kai na naira shi ne canjin gada an kai canjin gada an kai bai kawo kallo ba abinci bai kawo kallo ba su dai sabin ba a gane su ba kuma ko da an gane su ba su yi yawa ba ba abin na ajin ciwo na ka sai da abin sai suwa ba ka sai suwa ba ka kawo gida ba mai ce kala amma inda an an tashi gaskiya karin kwanakin goma da aka yi a karin kwata uku ko wata shida wanda duk adda tsohon naira shi ka a hurhura mai a shi sabuwa amma a bada kwanaki kaɗan fi sabilillahi abu bai kawo kallo ba kuna tare da isa bubukar tsoho mai barka aulu mamada ya mai assalamu alaikum da radiyon jamhuriyar islamiyyar iran abin da ya samu kuma yan uwa da kasar waje musamman siriya da turki wannan girgizar kasa da aka musu allah ya sauƙaƙa musu kuma allah ya kama musu ɗauki ya kama musu wannan masifar ta faɗa musu allah ya shafe musu hawayensu albarkacin annabi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allah ya yi musu wallahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi jaje ga al'ummar Turkiya da Siriya kan wannan mummunan girgizar kasa da ta haɗa ma wannan kasashe wanda aka yi sanadiyar mutuwan mutane da dama. To za mu ce Ubangiji Allah kare gaba kuma muna addu'a wanda suka rasu a wannan hatsari Ubangiji Allah ji kansu Allah ya rahamshe su mu kuma da muka yi saura Allah cika mu da imani na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Lashi Omar daga unguwar sabon gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum oh- Hausa a mai magana Gwani Lawan Ali game da kun dau tsawon lokaci kan ba ku ji muryata ba sakamakon wasu 'yan dalilai. To farko dai zan tura sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar Nijar fatan dai waɗanda suka rasa Allah ya ji kansu ya gafarta musu sannan kuma ku bani dama na kira ga 'yan uwana matasa musamman a matasan Nijeriya to fatan dai za a yi taka tsantsan wajen a siyasar banga ko kuma sara suka lokacin zaɓe ko kuma cin mutuncin wani ko cin zarafin wani a muna fatan yawan matasa za ku shiga taitayen ku ganin yadda a yan siyasar nan ba wani alkunya ce da su ba da sun ci za su bar ku inna kuke ko da ku ƙara ganin su sai wata zaɓen ya dawo don haka ku kai zuciyoyin ku nesa domin kamar haka ne irin ta'annatin da yake faruwa a cikin karamar hukumar ta kai fatan da ya matasanmu za su hankalata su yi hankali su yi aiki da nutsuwa wajen yada an gizon a jam'iyya ko kuma a ɗan siyasa a ra'ayina kenan suna na gwani lawan ali gamadan hassan barka na gaira ka kai da dukkan abokanan ka musamman ma'aikatan boh hausa Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh muryar musulunci da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta yama local government kefis ya muryar matasan a afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke min tuwa ƙwarya a daidai wannan lokaci in wannan girgizar ƙasa da aka samu tsakanin turkiya da kuma siriya gaskiya abin jimami na matuƙa a nan zan yi amfani da wannan dama domin in isar da saƙon ta ta ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya su kuma waɗanda suka jikkata ina fatar Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah ubangiji ya kare a ko irin wannan abin a nan gaba ku tashi lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria. Najeriya. Radio Tehran Radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Frezi na kulabar a yanzu a gadas eh, a jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau da zan bayyana dangance da eh, gobara da mun samu a ɗaya daga cikin jihohin mu na Nijar eh, jihar Zandar da farko sai mu ce muna isar da ta'aziyyar mu ga iyayen yara wanda Allah ya sa suka rasu a cikin wannan gobara wannan bala'i Allah ya kare kasanmu Allah ya kare makarantunmu Allah ya kare Allah ya kare sauran kasashen mu na musulmi game da irin wannan gobara da take eh, sanadiyar salwanta wasu rayuka eh, kuma muna ƙara gira ga gwamnati game da irin mataki da take ƙoƙarin ɗauka na cewa ta ga duk makaranta wadda yake ta zana ce a cikin ƙasa an yi ƙoƙari an bar su an yi makarantu na gini kuma suna ta wannan ƙoƙari to gwamnati ita kaɗai ba ta iya wannan ƙoƙari dole mu 'yan ƙasa sai mun kama eh, a cikin gari ko a cikin jiha ya kamata gwamnati gwamnonin jiha da masu kuɗi da masu hannu da shuni ire-iren waɗannan makarantu su rika kama ko da kalas guda guda ake yi kai mai kuɗi a ko akwai galas ta zana ka zo ka yi ko da kalas guda ce an ci gaba to amma in aka ce komi sai gwamnati za ta yi to wasu matsalolin ba mun fita daga cikinsu ba da fata wannan kira ya kai a inda ya dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa ala gidan rediyo ta Hira mai magana Hamus mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magana. To muna godiya da kuke bamu damar tsoma albarkacin bakin mu bisa abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya. Wannan gaban zan yi kira akan yan Najeriya wanda aka kashe dan dari Tijjaniya wanda aka kashe a nan Burkina bisa ga hanyar su ta tafiya Senegal wajen wani taro. To da fatan Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa kwanciyar hutu ce kuma ina kira da gwamnatin Najeriya yana da kyau ta bukadin yan uwanmu da aka kashe wayannan wanda aka kashe ɗariƙar tijjaniya muna son abuka don su saboda a me sa aka yi musu wannan kisan gilla akan tahiya da suke ta tahiya wajen taro mai magana hamisu mai ɗan kuka da shugaban ƙungiyar masu kira da sauran radio reshen Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na a Jamhuriyar Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madatte da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatte da magaram yana so ku ba ni dama in jajanta al'ummar jihar katsina ta najeriya da rashin zaman lahiyar nan da suke fama da shi kuma a wannan jaje na rasa rayukan al'umma fiye da saba'in a jihar katsina da 'yan bindiga suka halaka hakika muna tarda da allah wadi kuma da fatan gwamnati za ta tashi ta wani abu a kai domin magance irin wannan aro irin kwaro irin shi a gaba kuma muna fatan allah ya sa wannan jarabawar ta zamanto karshe ce da fatan kuma gwamnati za ta yi ruwa ta tsaki domin zaɓe ne ake tunkara allah dai ba mu zama lahar ƙasashenmu na afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai. salamu alaikum sashen hausa na radiyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da wani amurken shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar ina mai jinjina muku da kuma ba ƙarin gwiwa akan irin ƙoƙarin da kuke mana wajen samun bayan ra'ayoyin tashi lafiya. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa boh daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma sai shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masaurare saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da uku inda za ku ji cewa Muhammadu da shi da abokinsa Ramin a yau sun nufi wani wuri da ake sayar da jaridu na Iraniyawa, inda Muhammadu ya ci gaba da diba kana labarai da jaridun Iran suke ɗauke da shi. Wani abu da ya birge shi shine yadda wasu jaridu suka kawo muhimman batutuwa na fitar da faranni daga ƙasar Iran zuwa wajen ƙasar. dangane da haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokin ramin yadda suka tattauna wannan magana amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. گل فره گلها فرنی کشورهای نزدیک قسشه مقبتا اروپا نهر توره آفریقا نهر آفریقا ایران صادر می کند ایران تنفتروه پایانه متتره جالب است می قایتروا من فکر می کردم نی اینا تنانن فقط کوی نفت من پیتر اینطور نیست با هک بانی. کشور قصه بزرگ بابا ثروتمند می ارزکی کدام ونه مرکز متتره مرکز گل متترر فرنی تهران برنن تهران اصفهان برنن اصفهان شیراز birnin Shiraz. Kashan. Birnin Kashan. Mahallat. Yankuna. Chand. Nawa. Chand shahre digar. Wasu garuruwa daban. Hast. Akwai. Dust. Aboki. Junub. Kudu. مزرعه گونا مزرعه گل گونر فره چه گل هایی؟ ودنه فرنی بسیار زیاد دیوه سوسی مثل کمر روز فره میبود buɗewa لاله فرنگ لاله داوودی فرنگ داوودی مریم فرنگ مریم نرگس فرن نرگس گلایول فرن گلایل عالی است دکو قره من میروم نی زنجی چه خوب عهد کو دیدن گنی دیدن گلها گنن فرنی لذت بخش می سجن دادی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammadu da abokin Ramin a wajen sayar da jaridu. گلهای ایران در اروپا؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. جالب است. من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند. نه نه اینطور نیست. ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است. کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند؟ اصفهان، شیراز، کاشان، محلات و چند شهر دیگر پس در تهران هم مزرعه گل هست؟ بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد چه گلهایی در آنجا هست؟ های بسیار زیادی در آنجا هست مثل رز، لاله، داوودی، مریم نرگس و گلایول عالی است من یک روز به آنجا می روم چه خوب دیدن گلها لذت بخش است تو دلا ینزو کما سی اکارا سرارن ونن و اما با تردا پسر ba. گلهای ایران در اروپا؟ فرنگ ایران اچوری؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد ای ایران تنا دا وتا ببر متترر فره یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ کنا نپنگ ایران تنا پیتر دا فرنی زوا بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. ای ایران تنها فتد فرنی زوا قساشه مقبتا هکنن توری دا آفریقا جالب است من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند نی اینا تنانن ایران تنها دمای نیکاوی نه نه اینطور نیست ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است آ آ با حکا بانی ایران ببر قصا چه می کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند؟ ودنه گروروان ایران نه متترر فرنی؟ تهران، اصفهان، شیراز، کاشان، محلات و چند شهر دیگر گروروان تهران، اصفهان، شیراز، کاشان وسو ینکونا دو وسو گروروه پس در تهران هم مزرعه گل هست؟ کنن ا تهران ما اکوی گونر فرنی؟ بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد. ای اوکن بابا ناما ینا دوتا ببر گونه فرنی اکودنچن برنن تهران. چه گل هایی در آنجا هست؟ ودن ایرن فرنی نه که اکوی اچن؟ گل های بسیار زیادی در آنجا هست. مثل روز، لاله، داوودی، مریم، نرگس و گلایول. اکوی فرانی دیو اچان. کمر فرنی ماسوبو بو دیو. دا فرانن لاله داوودی، مریم، نرگس دا گلایل. عالی است. دکیو قره. من یک روز با آنجا می روم. نی و ترانا زنجی چند. چه خوب دیدن گلها لذت بخش است اهدکو کلنگ فرنی ینا دردره تو مادلا تو masu saurare kun dai ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da ramin a wurin da ake sayar da jaridu kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri Shirin mu koyi harshen Farsanci kenan to kuma ga shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar siriya da turkiya da wajabcin tsame siyasa daga cikin batu na 'yan adamtaka da kuma yadda munafunci irin na kasashen turai bisa jagorancin amurka ya fito fili wajen ba da wannan take mai daɗi na 'yan adamtaka da kare haƙƙin bil'adama da fatan za ku kusance tare da mu domin jigar da shirin zai gudana. ranar litinin da ta gabata da misalin karfe 4 da wasu mintoci kaɗan girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auku a ƙasar turkiya wannan girgizar kasar ba ta bambanta cewa da akwai wani abu mai suna iyakar siyasa da aka shata tsakanin wannan kasar ta turkiya da makwabciyarta siriya ba a kowane bangare na kan iyaka an yi asarar rayuka masu yawa da har yanzu ba a kai ga tantance adadinsu ba rahotanni na ƙarshe suna magana ne a kan cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar wannan girgizar ƙasa sun haura dubu goma sha biyu yayin da wasu dubban ɗururuwa suka jikata kuma har yanzu wasu dubban suna kwance a ƙarƙashin ɓaraguzan da suka faɗa a kansu ana kuma ci gaba da zaƙulo mutane masu rai daga ƙarƙashin ƙasa da kuma wasu da sun riga mu gidan gaskiya. sai dai wani abu mai jan hankali dangane da wannan girgizar ƙasa shine yadda hankalin duniya ya fi komawa akan ƙasar turkiya fiye da ƙasar syria tare da sha ta iyakar da ɗan adam ne ya ƙirƙire ta ta iyaka da siyasa da bambance-bambance yadda ƙasashen turai a ƙarƙashin amurka suke rigegeniyar kai ɗauki da taimako a ƙasar turkiya ba su yin haka akan ƙasar syria ba ma sa ambatan siriya illa a lokacin da za a ambaci adadin waɗanda suka rasu tarayyar turai kacokau ta mayar da hankalinta ne akan turkiya maganar ta kadai take yi kuma sun ake taugogi na masu ceto da magunguna da abinci shugabannin ƙasashe da gwamnatocinsu kuwa suna ta buga wayar tarho zuwa ga rajab tsayib urdugan na ƙasar siriya da yi masa wato na ƙasar turkiya da yi masa ta'aziyya a kan rashin da aka yi amma siriya ya zuwa yanzu ƙasashen da suka aike mata da kayan agaji su ne jamhuriyar musulunci ta iran algeria rasha indiya da kasar sin da haɗaɗɗe daular larabawa kuma shugabannin da suka kira takwaransu na siriya ɗin ba su wuce na iran algeria da kuma ƙasar rasha ba abin tambaya a nan shine shin da akwai wanda yake tsammanin cewa ƙasashen turai da amurka mai musu jagoranci za su damu da girman banar da girgizar ƙasar ta haddasa kasar ƙasar syria musamman ma dai a halab da laziƙiya da idlib ya zamana su ji cewa sun tausaya wa ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam nesa da shigar da siyasa a ciki watakila idan suka yi hakan su kawar da bakin laifin da suka tafka na yaƙar siriya tsawon shekaru goma sha ɗaya da kuma takura mata da takunkumai marasa iyaka wani ƙarin abu mai jan hankali a nan shine cewa waɗanda girgiza ƙasar ta sire ta rutsa da su mafi yawancinsu 'yan gudun hijira ne da suka bar gidajensu sanadiyar yakin da ƙasashen na turai suka ruruta wutarsa dama gabanin abubuwan girgizar ƙasar dai da dama daga cikinsu suna cikin wahala saboda saukar dusar kankara da rashin na'urorin ɗumama hemomin da suke rayuwa a ciki amma ambaci cewa wasu yara sun rasa rayukansu sanadiyar tsananin sanyi yanzu da wannan girgizar ƙasar ta afko sun sake fadawa cikin matsanancin yanayi kuma rahotannin da suke fitowa daga siriya ɗin suna cewa da dama daga cikin waɗanda aka ceto da su da ƙarshe suna rasuwa saboda rashin magani ko kuma yadda za a kula da su a tsirrai su aka san abin da yake faruwa a can ƙasar turkiya kenan da duniya ta kai wa ɗauki takunkumin da amurka ta kakaba wa syria yana nan a inda yake ba tare da sassauci ba babu ma wanda ya fara magana akan a sassauta shi ko kuma a ɗauke shi a yanayi irin wannan na musamman da aka shiga domin ba da damar kai ɗaukin gaggawa da taimako ga waɗanda lamarin ya rutsa da su su kuwa ƙasashen turai dama tamkar garken awaki ne da amurkan take kiwo take kaɗa su da sandartar da take so kamar yadda abu rashid fitaccen mai sharhi akan harkokin yammacin asiya ke ambatawa dama dai wasu daga cikinsu waɗannan ƙasashen turan tuntuni suna da kwantacciyar ƙiyayya da al'ummar siriya kamar faransa wacce ta sha kashi a hannun siriya a zamanin mulkin mallaka abin da yake faruwa ɗin a yanzu yana sake nuna wa duniya ne hakikanin wacece amurka da su kansu turai ɗin suke cika duniya da a kan yan adamtaka da haƙiƙanin bil'adama da sauran karamai masu zaƙi a faɗe su a fatan baki idan an zo wajen aiki babu komai a ƙasa fayau abin da ya ɗara haka mamaki shine ƙasashen larabawa idan ka cire haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria suna kashe biliyoyin daloli akan harkokin wasannin kwallon kafa da sayan kungiyoyi da 'yan wasa da kudade malala gashin tinkiya gwamnatocin waɗannan ƙasashen ko a jikinsu ba su jin komai akan abin da ya faru da 'yan uwansu a ƙasar syria da sun taka rawa wajen ziga su suka yi bori a tsawon shekaru sha ɗaya. suka rika aika musu makamai da 'yan ta'adda da malamai masu ci da addini suna shelanta jabon jihadi waɗannan gwamnatocin dai su ne waɗanda suke siffata gwagwarmayar inawa da cewa 'yan ta'adda ne suke jinjinawa haramtacciyar ƙasar isra'ila a duk lokacin da ta kashe wani ɗan gwagwarmaya suna haka ne bisa bin umarnin uwar gijiyarsu amurka a hakikanin gaskiya abin da yake faruwa yanzu a ƙasar syria yana sake nuna salon munafunci na bai daya da duniya turai da amurka suke rayuwa a ciki suka kuma ɗauki wasu abokansu na larabawa a cikin wannan munafunci na bai daya sannan kuma yana nuni da cewa 'yan adamtaka suna ne kawai a fatar baki da kuma take da ake bayarwa na siyasa domin a cimma wata manufa ta daban sai dai siriya ba ita kaɗai ba ce tana da abokai masu ƙarfi a wannan yankin da ma duniya da suke ci gaba da taimaka mata da kai mata ɗauki. iran tana cikin na gaba-gaba da suka fara kaiwa syria taimako da ɗaukin da take bukatuwa da shi domin wato ceto da waɗanda har yanzu suke ƙarƙashin ƙasa da kuma taimaka waɗanda aka ceto da su tashar talabijin ɗin almayadin mai watsa shirye-shiryenta daga lebanon ta bayar da labarin da ke cewa jirgin sama na iran wanda shine na hudu ya sauka a birnin halab dauke da kayayyakin agaji karamin jakadan iran na halab salman nawab shine ya bayyana cewa jirgin ya sauka dauke da kayayyakin da ake da bukatuwa da su domin a taimakawa waɗanda girgizar ƙasar ta rutsa da su ƙasashe irin su algeria china da kuma ƙasar rasha da haɗaɗɗiyar daular laraba masu na cikin waɗanda suka kai wa ƙasar syrian irin wannan ɗauki. a hakikanin gaskiya daga ƙasar iraki ba an samu masu wato sakai da suka shiga cikin siriyan domin su taka rawa wajen taimakawa al'ummar da wannan ibtila'i ya fadawa to masu raro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu na da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki dami bankwana da kuma na ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen jirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran ya ce kasancewar kasashen waje a yankin gabas ta tsakiya shine ke haifar da rashin tsaro a yankin jakadan kasar siriya a birnin moscow ya ce takunkumi na kawo cikas ga ayyukan agaji da ceto a kasarsa kwanaki hudu bayan girgizan kasar siriya ayarin motocin agaji na farko sun shiga arewacin kasar ta siriya to marilla da kuma wannan ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman sunusi inuwa wanci da karanta mana labaran duniyar a nan ne kuma hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kwanan lafiya daga nan birnin tehran thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti